أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وشفيعنا وقائدنا ومربينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع بإحسانه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. yau biyu ga watan ramadan hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam tana dubu 1447 wanda ya daidai da tara ga watan biyu dubu 2026 miladiya Allah madaukakin sarki da ikonsa da kaddara wata ya sake kaddara mana za mu ci gaba da karatun wannan tafsiri namu na alkur'ani mai girma wanda muke gabatarwa a wannan masallaci namu na ikra a nan markazu ikra da yake kwana dawaki zariya road duk bayan la'asa idan ban manta ba jiya muna cikin suratul ma'ida kuma mun tsaya akan aya ta ɗari da yau za mu tashi akan aya ta ɗari da uku ko inda allah mu sarki yake cewa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 ولكن الذين كفروا يكفرون ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون نعم وبجد ما لو كنت ما جعل الله من بحيرة Allah madaukakin sarki bai sanya wata basira ba wala sa'iba bai sa ya wata sa'iba wala wasila bai sanya wata wasila ba wala ham bai sanya wata hami ham ba Wala walakin alladhina kafaru yaftaruna ala allahi al-kadhib sai dai waɗanda suka kafirta suna kirkiran ma Allah karya ne wa aktsaruhum la ya'qilun kuma da yawa daga cikinsu ba ta hankalta Allah madaukakin sarki a nan ya zargi mushrikai kan abubuwan da suke aikatawa domin waɗannan dabbobi da duk waɗannan abubuwan da muka faɗa sunan dabbobi tunda wannan ayar tana da alaƙa da ayar da muka gama karantawa a baya cewa ya ayyuhal na amanu la tas'alu an a in tubda lakum tasu'ukum cewa ya ku waɗanda kuka yi imani kada ku rinka tambayar wasu abu wanda idan aka bayyana muku za ku ji ba da Allah madaukakin sarki to daga cikin irin waɗannan ababen sai Allah madaukakin sarki ya ce kar ha qaumun min qablikum thumma asbahu bi hakika wasu mutanen da suka gabace ku sun yi irin wannan tambaya to kuma lokacin da aka suka wayi gari an ba su amsa kuma sai suka kafirce ma Allah suka bin Allah wayan suka ce waɗannan mutanen Qurayshawa ne da irin tambayoyin da suka yi wa da manzo sallallahu alaihi wa sallam ya zo da kaza ya zo da kaza kuma ya zo da su suka ji wasu suka ce wa a'a mutanen Annabi Salih yanda suka ce ya zo da nasa ya zo da naka kuma suka kashe ta wai suka ce ai mutanen annabi musa ne wasu kuma malaman tafsiri suka ce wannan ayar ta haɗe dukkanin al'ummata baya waɗanda suka nemi wani abu kuma allah ya zo musu da abin ko bayan ya zo suka kafirta to sai allah madaukakin sarki ya faɗi irin yake zargar mushrikai musamman mushrikan makka shawa. yadda suke shar'antawa kansu addini yadda suka so wanda ba Allah ne sun sarki musu izini akan ba akai ba suka haramta kansu wasu abubuwa da Allah ya halatta musu suka sanya ra'ayoyinsu wanda yake mabarnata shine wani abu da zai rika tafiyar da rayuwarsu har suka haramta kansu wani nau'i na dabbobi waɗanda su suka naɗa musu suna kuma suka haramta kansu cinsu shi ne Allah madaukakin sarki yake ba mu labari ma da alamahu min basira Allah bai sanya wata basira ya to basira aka ce ita taguwar da aka yanka hancinta to da sun zo sun samu taguwa sun su yanke hancin taguwar nan kuma sai su haramta kansu cinta kaga su da kansu suka samu taguwar suka yanke kanta sannan kuma suka hana suka yanke hancinta kuma suka sa ya mata bahira kuma suka hana cinta suka hana hawanta suke kallanta wata wata dabba ce mai daraja mai girma wanda suka baiwa kansu ita wala sa'iba akwai kuma waɗanda ake ce musu sa'iba ita kuma sa'iba za ta zama na raƙuma ce ko saniya ko akuya ko tinkiya in ta kai wani shekaru wanda suka naɗa wa kansu kamar a ce duk wanda ta kai shekara talatin to daga yanzu an killace ta ba za a hauta ba ba za a ɗora mata kaya ba kuma ba za a ci ta ba wasu ma sai su rinka yin bakance da irin wannan su ce sun sanya wa guma gumakansu ita wala hami Allah madaukakin sarki yace bai sanya wasu ham ba ita kuma dan ba ham ba wani rakuni ne sai a kiyaye bayan da a ba za a hau ba ba za a dora maka kaya ba shi ma idan ya kai wani wasu ka ce idan aka haifi raƙuma ta haifi ta haihuwa na ɗaya na biyu na uku har zuwa na shida ko na bakwai duk mata sun ta haihu kuma namiji to sai a ce wannan namijin hamin ne ba za a kiyaye za a kiyaye shi to kaga waɗannan haka suke yin naɗa wannan sunan duk waɗannan abubuwan wanda mushrikai suka haramta kansu sun haramta ne ba tare da lili ba ba tare da kujya ba kawai sun ƙirƙiran ma Allah madaukakin sarki karya kuma suka zamanto waɗannan ababen suka zamanto abin kusanci ne ga Allah shi yasa Allah ce walakin nan ladina yaftaruna ala Allah al ba? lalle walakin nan na kafaru yaftaruna ala Allah al-kadhib wa aktharuhum ya la yaqilun yace sai dai waɗanda suka kafirta suna ƙirƙiran ma'alla karya kuma da yawa daga cikinsu ba su da hankali wato abubuwan can da suka kirkira la kala bihi wa la aqla babu nafsi da Allah ya ce a yi kuma babu hankalin da zai hukunta cewa kawai a ware wata dabba a ce ba za a hauta ba ba za a ci namanta ba ba za a ɗora mata kaya ba to wannan babu wani hankali da yake haka kawai su ne da jahilcin su da su da suka gina akan haka imam al-bukhari ya rawaito hadisi daga sa'ad sa'id bin al-musayyib al-bahira waɗannan nau'ukan na dabbobi dukkansu da sa'iba da sauransu duk ana sanya su ne menene ga allolin wato gumakansu kuma kamar yadda ya ce abu huraira ya ce manzo sallallahu alaihi wa sallam ya ce ra'aytu ibnu amir al-khuzai يجر قصبه في النار وكان أول من سبب سيب السوائل yace na ga wannan wanda ya fara ƙirƙirar irin waɗannan ababen ya sanya wannan dabbar suna ya sanya shi ya fara ƙirƙirar bautar gunki da kuma yadda za a yi a bautata ma gunki da kuma dabbobin da ake kusantar gunki da su ana kiransa da abu za'a. amru bin amir manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ce na gani ya juru amma a hinsin nari yana jan kayan cikinsa a cikin wuta hatta yan wuta ma suna cutuwa da ɗoyi duk bala'in da yan wuta suke ciki amma suna cutuwa da bala'in da musiba da ɗoyin da wannan mutumin yake me ya jawo shi haka shine farkon wanda ya fara sannanta bautan guri shi ne farkon wanda ya fara sannanta irin waɗannan dabbobi din a sanya musu suna wasu a sanya musu sa'iba wata a sanya mata ham wata a sanya mata duk abin da za a sanya mata wannan yake nuna mana kenan ne duk wanda ya kirkiri wani laifi ya zo da shi to zunubinsa ya fi girma ga duk wanda ya biyo bayan shi yasa manzala sallallahu alaihi wa sallam yace man sanna sunnatan sayyi'a fa alaihi wizruha wa wizru man amila biha ila yawmil qiyamah wanda ya sunnanta wata sunna mummuna to yana da laifin da ya aikata mummunan abu kuma yana da laifin da aikata duk wanda ya biyo bayan shi ka zauna kawai kai tunani ka ce kai a garin nan ba a taɓa yin kaza ba ni bari kamar yadda kwanan nan aka yi shi da kansa na yana magana da bakinsa yana cewa ai duk in aka tashi ba su je waɗanda ake ɗaukowa mawaƙan arewa ne hausawa ne shi yanzu bari ya ɗauko da bido tantagaryar maƙiyin addini maƙiyin al'umma ya je kudu a kashe wajen miliyan hamsin a ɗauko shi don a zo da shi garin musulmi a ba shi kuɗin musulmi kuma ya hotuna da baƙan musulmi da 'ya'yan musulmi wannan duk kawai dan in yi abin da ba a taɓa yi ba to kaga wannan ba abin da zai kawo wannan sai tsabar jahilcin al'ummar mu ba su san ma menene musuluncin da suke da hawarsa ba domin yanzu duk wanda kuma ya fara ya ƙara kawo da bido da irin shi Kano daga wani waje ya ce shi ma bari ya yi kwaya ya kawo wani sabon mawaƙi daga nan har a tashi alƙiyama matukar Kano tana nan to wannan Allah zai ci gaba da rubuta miki zunubin haka to ina dalili ka kashe dukiyar da Allah ya yi ma maimakon ka gode mushi ka kashe miliyoyin ɗarurruka kawai bikin sai cika murnar cika shekaru na 'ya'yanka duk halin da ake ciki na bala'i da yunwa da nina kai ba matasa ka zo ka ɗauka aiki ba kai ba dan ƙauyuka ka je suna fama da ruwan sha ka musu rijiyoyin burtsatsai ba kai ba makarantun islamiyya ka gina da makarantu a inda ake musulunta maguzawa ka gina musu ka ɗauki malamai su koyar da su duk ba kai wannan aikin da dukiyar ya baka sai dai daman da yawa ana cewa farau farau banza garin banza a farau farau banza yake tafiya yawancin dukiya haram ba a aikin alkhairi da ita Aida ce ta Allah subhanahu wa ta'ala baya barin wanda ya ɗebo kwamata la ya zo ma ya aiki sai ka ga garin banza a farau-farau banza yake tafiya kullum Allah ya siya shi to wannan yake nuna kenan wannan mutumin da ya fara ɗabbaka wannan abun a rayuwarsa to shi ne zai zamanto ya kankani zunubin wannan har zuwa ranar tashin alkiyama sai ubangiji madaukakin sarki ya ci gaba da cewa وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباءنا ubangiji madaukakin sarki ya ce wa idza na lahum yayin da aka ce da su ta'alau ila ma anzala Allah ku taho zuwa abinda Allah ya saukar wa ila rasuli ku taho zuwa wajen manzo qalu sai kaje suna cewa hasbuna ma wajadna alayhi aba'ana mu mun wadatu da abinda muka samu iyayenmu a kai Allah ya ce awalau kana aba'uhum ko da iyayen nasu sun kasance la da shay'an ba su san wani abu ba wala yahtadu ko ba sa shiriwa nan ma ubangiji madaukakin sarki ya tuka duk irin waɗancan da suke sa'iba da bahira da ham suke kirkira abu abinda karkashin karshen abinda suke cewa haka muka samu iyayenmu da kakanninmu suna yi wannan ita ce hujjar su ta ƙarshe kuma wannan hujjar dukkan wani wanda mara dalili ne shi yasa Allah ya ce fa'iza in aka kira su zuwa abinda Allah ya saukar zuwa manzon Allah sai su kauda kai su ki karɓa. qalu sai su ce hasbuna ba wajadna alayya aba min addini ya wadace mu ya ishe mu duk abin da muka samu addini iyayenmu suna kai na addini walau kana bai musali ko ba ku ba daidai bane ba ko da ba wani addini ba suke kai wanda zai tsere da su ranar tashin alkiyama to sai Allah madaukakin sarki yace walau kana fi abaihim kifaya wa ma'rifa wa diraya hana al-amr da a ce ma da suke bin iyayen nasu iyayen nasu suna da sani sun cancanci abin suna da capacity na addini suna bin nafsi ne to da al'amarin ma ya zo da shakku walakin aba'un la ya'qiluna shay'a iyayensu ma ba sa fahimtar komai ba sa hankaltar komai laisa indahum min al-ma'qul ba abin da suke yi hankali ma ba zai iya dauka ba wala min al-ilmi wal huda kai ba su da wani shari'a to kaga wannan kir ga duk wanda ya kwaikwayi wanda bai da ilimi bai da nasi bai da wani hankali wanda ya kamata a yi amfani da shi ya bar bin Allah da manzansa ya cika zuciyarsa da bin wanda ba Allah da manzansa ba wannan ayar akwai maganganu da yawa a kanta na farko abinda muka faɗa a baya walakin nan lamina kafaru yaftaruna na Allah al irtibatun wannan ayar da abinda haɗuwar wannan ayar da ayar da ta gabace ta wannan ayar ta ga karara Allah yana bada labarin da ya gabata yana bada labarin jahilcin larabawa yadda suke hukuntar da ra'ayoyinsu ra'ayoyin nasu kuma ɓatacce a kan bahaɗin a ce wannan bahima da sawa'i da hawani ce wannan dabba sunan dahab wannan sa'iba wannan zahira suna kafa dili dalili cewa wannan al'amarin sun samu iyayensu da kakanninsu shi yasa kake bi kuma suka bar abin da Allah da manzansa ya sauka na al'amarin addini to shi yasa Allah madaukakin sarki ya kawo wannan aya kamar yadda wannan ayar take nuna mana a ce hankali ba baya hukunta abu kyakkyawa ba ne ko mummuna ne mujarrad hankali sannan kuma baya halattawa baya haramtawa kadai wanda yake abin da yake cewa wannan abu mai kyau wannan abu mara kyau wannan abu halal ne wannan abu haram ne ita ce shari'a ita kaɗai take cewa domin sau da yawa hankali za a iya rinkar abubuwan amfani da zai shiryar da ɓata musamman ɓatan da yake cikin zuciya ko ɓatan da yake sa azaba ta wuta ko abubuwan da zai tserar da kai da musibar lahira su da yawa hankali baya tserar da kai daga kan wannan domin bai san ma ba menene abin ashe abin da yake sa mutum ya samu ya daidai da shari'a ya tsere daga wuta shine bin abin da Allah da manzansa yake ba kawai molanka ba da bin ra'ayi da tunanin cewa haka iyayenmu suka tashi tunani yawa daga cikin mutane shekan ya ruje su kawai abin da suke ta haka muka taso ana yi a garinmu iyayenmu da kakanninmu haka suka tashi suna yi alhali wannan ba hujja ba ce ba eh idan iyayenmu da kakanninmu sun tashi akan addini na kwarai hujja ne mu tabbatar mu tabbatar wa kanmu cewa muna bin abin da iyayenmu suke yi saboda muna bin dalili mun ga dalilin da yasa iyayenmu suke yi kullum idan na zo wannan ina faɗa wata kissa da wani malaminmu mu da yake koyar mana addu'a a sudan ya yi rike vice chancellor na ta ifirkiyar alamiya lokacin kafin ya zama vice chancellor tun daga baya mun baro ma da daɗewa ya zama Profesa kamal ubai yana koyar da da'awa to sai yake magana a kan cewa ana yin hukuncin sadalu da hukuncin kabdu sai yake tabbatar da yin kabdu shine sunna yin haka saboda dalili kaza dalili kaza da ya kawo maganganun malamai da maganganun masu kadan ya rinjayar ya ce to amma ku a matsayin ku da ɗaliban ilimi yadda kuka ji dalilin nan ai ba za a tashi a zo wani a cikin ku yana sakin hannu ba saboda rike hannu haka ya fi dalili ne kai to wani daga cikin ɗalibai yan Najeriya ne dan ajin mutu ya ɗaga hannu ya ce shi ai ban da ya mutu haka yake saki hannu ya yi sallah sai profesa kamar ubai da ya tambaye shi yace babanka ya taɓa zuwa sudan karatu yace a yace to dan me ka zo a inda ka ɗauka duk abin da kai abin da baban yi ko da ba dalili shi za ka yi to wannan shi ne asalin kuskuren da Allah ya zanta ko da ka ta shi kaga iyayenka suna su ila ki har ƙarshen ilimin su kenan da dalilin su sai ka tashi ka samu dalili ingantacce wataƙila su sai su yi Allah bai ba su zunubi ba so da iya ilimin su da ijtihadin su ne kai kuma na nafsi dalili ya zo ma ingantacce kuma ka ibi ka kafa dalili da su to kai kuma sai Allah ya kama ka kaga wanda yake nuna kenan duk abin da mutum zai yi to dalili ake bi abin da Allah da manzansa ta sauka wataƙila wani zai iya ganin wannan ayar sai ayi bai halatta a yi takalidi ba domin ayat kamar ta zargin takalidan domin Allah ga shi ya zargi kafirai da ya duk iyayensu akan tsaka da koyi da su akan sabo a wajen a cikin alkur'ani da yawa kuma mazala sallallahu alaihi wa ya faɗa haka sai yin takalidanci malamai kamar yadda muka sani a malaman usul sun yi saɓani ya ake nufi da takalmiyanci shi ne ka tambaye ni ka samu malami ka tambaye shi abu ya ba ka fasawa ka yi aiki da shi ba tare da sanin dalilin ba da hujja kaga aiki da yawa yanzu za a same ka kawai ka buga malami salamu alaikum har gara maka Allah ya gida ya lafiya nan kana da Allah kasuwa ne na samu kaza na samu kaza ya halatta ya ce ma eh ya halatta sai ka ce to alhamdulillah to na shi da takalidanci abin da ake so ga musulmi wanda yake abin da yake tabbaci kafin mu zo wannan matsala shine duk wani abu da ya shafe ka a addini ya zama wajibi ka shiga cikin sa to ka san shi a ilimi a karance za ka yi aure ka karanta kitabun nikah ka karanta kitabun salat za ka yi kasuwanci ka karanta kitabul buyur za ka yi noma ka ke karanta kitabul mubara za ka yi duk abin da za ka yi ka karanta dalili a ciki za ka yi sallah ka karanta kitabul sala sifatu salatin nabi sallallahu alaihi sallam za ka yi alwala ka karanta sifatu wudu'in nabi sallallahu alaihi sallam hmm. za ka yi zakka ka karanta kitabul zakka za ka yi azumin nan da nake yi ka karanta kitabu siya to wannan shine abin da aka so musulmi yayi to amma da yawa daga cikin musulmi ba su yi haka ba da suke da kalilanci to sai malamai suka yi sabani wasu ka ce ya halatta ta kalilanci din amma a matsaloli na furo na fikihu ba matsaloli ba na usuli ne matsaloli na usul duk wani abu na tauhidi duk wani abu na menene wannan yana da kyau mutum da karanta shi a littattafai a addini ya fahimce shi ba kawai zai dogara ba da fasahohin malamai sai an nuna man littafin ya biya ya karanta ya biya amma ta kalilanci na furu kamar mutum ya amshi magana wani malami min gairi ma'arfata dalili bai san dalilin ba to wannan in ka yadda da imanin malami da bayanin da ya ma to ya halatta a fikihu irin waɗannan tambayoyin kai kamar yadda wasu malamai suka yi shi yasa ai kaji ana cewa malamai suke cewa ba mu cewa ba ma yin ta kalilanci ga manzo sallallahu alaihi wasallam domin shi ba zala sallallahu alaihi wasallam ai mun amshi maganganun sa gaba ɗaya yankanku ne mun yi imani da duk abin da yake faɗa gaskiya ne don haka mu'jiza ta bayyana a hannunsa ta ta hanke da da'awarsa wanda yake nuna gaskiya al'amarinsa shi yasa za ka bi shi ido rufe abin da yake farilla a kan abin da yake wajibi kan ali wane ne ali ne wanda yanzu ba za ka riga zuwa ka bincika littafi ka gano hukunci ba duk lokacin da wani abu ya same ka ko wani abu ya faru a lokacinka ko a garinka to ya dace ka tambaya ya dace ka tambaya wani malami in ka tambayi wani malami to sai ka yi aiki da fasawarsa amma fa ba kawai haka ba sai kai kanka a matsayinka na wanda za ka yi kan sai ka dage a cikin malaman ka san wa ya fi kwarewa a wannan fannin ya fi ilimi wa ka yarda da aƙidarsa da amincinsa sannan za ka tambaya domin za ka fawwala al'amarin addinin ka ne a kan wani to dole kuwa sai ka yi bincike ba kowane malami za a tambaya ba dole ka tambaya wa zai bincike to in ka samu wannan wanda ka san malami ne ka kira shi ya ma bayani ya faɗa ba dalilansa to wannan ya halatta ka yi aiki da shi a kan wannan abin da ya same ka to amma ba haka ba to bai dace ba shi yasa kenan da Allah madaukakin sarki sai a walau kana aba'uhum la ya'lamuna shay'an wa la ya'tadun wannan yake nuna kenan ashe idan iyayen suna da ilimi kuma sun kafa abin kan dalili kuma shiryayyu ne to don kayi ta kalidanci da abin da suka yi to wannan ba laifi ba ne ba amma mujarrar kawai ka ce ai kai kawai kana bin iyayenka da kakanninka ne me dalilin iyayenka da kakanninka wataƙila in ka tambayi baban naka da iyayenka ba wanda zai iya kawo hadisi ko aya ingantacciya ko ma sharhi kuma ka ce kana bi kawai irin wannan to wannan sai zaman zamanto kamar yadda Allah yake wa mushrikan makka raddi cewa dan me kuke rufe ido ku bi iyayensu sai ubangiji madaukakin sarki ya ci gaba da cewa يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون نعم وبجدي ما تجد سنجيك يا أيها الذين آمنوا يا قوة عندكم إيماني عليكم أنفسكم كجد كاونا kowa ji da kanshi la ya turru kuma zalla ila hadai ba ya cutar da ku wanda ya bata in kuka shirya ba zai cutar da ku ila Allah marji'ukum jami'a izuwa ga Allah ga baki ɗaya za ku koma fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun kuma ya ba ku labari abinda kuka kasance kuna aikatawa Allah ya ce ya ayyuhallazina amanu alaikum anfusakum ya ku waɗanda kuka yi imani ku ji da kawunan ai abin da ake nufi a nan istahidu fil mustaqim fi islahiha ku dage wajen gyara kawunan wa kamaliha wajen cikar kawunan wa ilzamuha sulukas siratal mustaqim ku dage ku tankwara ku tilasta kawunanku wajen bin hanyar madaidaiciya fa innakum idza salahtum in kuka gyaru kuka zama na ƙwarai la yadurrukum man dalla an siratul mustaqim duk wanda ya ɓata daga hanya madaidaiciya ba zai cutar da ku ba walam ya'tadi ila ad-din al-qawim ko wanda bai shiri zuwa addini ba wa inna ma yadurru nafsahu zai cutar da kansa ayar wannan abinda take faɗa ke to amma wannan ayar kamar Allah yake ubangiji madaukakin sarki yana bada umarni bayi ne su gyara kawunansu su aikata alkhairi yana ba su labari duk wanda kai iyakan kokarin ka ka gyara kanka ka zama mutumin kirki don mutane sun lalace sun bata sun zama barayi matuƙa azzalimai wannan kai ba zai cutar da kai ranar tashin alkiyama ba amma ba mu sani wannan ba yana hana amru bil ma'ruf bane ba umarni da kyakkyawan aiki da hani ga mummunan aiki akwai shi shi yasa imamu ahmad rahimahullah ya rawaito wani hadisi yace kama abubakar ne siddiq radiyallahu anhu sai na abubakar wani lokaci Allah shi ya da shi ya tashi fa hamidallah ya gode wa Allah wa asna alayhi ya yi shi thumma qala ayyuhan nas yace ya ku mutane innakum taqra'una hadhihi al-aya lalle kuna karanta wannan aya ya yi ayyuhal ladina amanu a alaykum anfusakum ya ku da kuka yi imani kowa ya da kansa la yadurrukum man dalla idha hadaitu wanda ya bata ba zai cutar da ku ba matukar kuka shiga wa innakum tad'unaha ala ghayri mawdhiha sai na mukarci wannan ayar fa kuna sanya ta ba a wajen ta ba wa inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yaqul yace na ji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa inna an-nasa idza ra'aw al-munkara wa la yughayyirunahu lalle mutane idan suka ga barna suka ki tashi su canza ta yushiku Allah azza wa jalla an ya ummahum bi iqabi to Allah ya kusa ya lullube su da hukumarsa qala sami'tu ababakar yaqulu ya ayyuhan nas iyyakum wal kadhib fa innal kadhib mujahidun lil iman yace ya ku mutane ina hana ku ga ƙarya ƙarya gefen imani kaga wannan ayar shi yasa da yawa daga cikin malamai suke cewa wannan aya ce tana daga cikin kana karanta ulumul qur'an aya ce gariba min alquran laysa laha uktun fi kitabillahi ta'ala ba ta da yar uwa domin wa zalika anna ayatun yunsaku akhiruha awwaluha ayar karshenta yana nasihin farkonta nasaka qawluhu idza sadaitu qawluhu alaikum anfusakum cewa ku ji kan ku ji da kanku da aka ce ba yana nufin ba kaiwa wani wa'azi domin Allah aka ce idza dai kun kuka shirya shiryu daga cikin abubuwan shiryuwa kuwa shine mai shine ka faɗakar da wani kamar yadda sai na abubakar ɗin nan radiyallahu anhu yasa mutane suna ganin cewa abin da yake ana ajiye wannan aya ba a mahallin ta ba ba a gurbin ta ba ni sai na abubakar yake ne kawai in naga mutum yana shan giya naga mutum yana karya naga mutum yana sata naga mutum ko sai in yi gumda baki na in yi shiru in ce ya ayyuhal ladina amanu alaikum anfusukum Allah ya ce ya ku wanda kuka imani ku ji da kawuna ku na ka bari in ji da kaina ba ruwa na da wani shi yasa sai na abubakar yake wa innan nasa idza ra'aw zalim falam ya'khudhu ala yadayhi aw taku an ya'ummahum Allah subhanahu bi azabin min indi yace lalle mutane idan suka ga azzalimi yana zalunci ba su iya rike hannunsu ba kai yayi zalunci to sura ka dan ubangiji madaukakin sarki ya haɗe su da azaba wannan yake nuna mana cewa akwai lokacin da bata kuma zai kai bata kamar yadda abu umaima asha sha'abani ya rawaito a jiki yace a ba sa'alabat alamatar khushani na zo wajen a aba sa'alabat al-khushani fa qultu lahu kayfa tasna'u bi hadhihi al-aya sai na ce mushi ya za ka fassara wannan aya fa qala ayatu aya wata aya kuntu qawluhu ya alaikum amanu alaykum anfusakum la yadurrukum man dhalla idha ihtadaytum ya ku muminai waɗanda kuka yi imani ku ji da kawunan ku wanda ya bata ba zai cutar da ku ba in kuka shirya faƙala sai ce mun amma wallah laqad sa'altu anha khabira yace na rantsi da Allah na tambayi masani akan wannan aya sa'altu anha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam na tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan ayar cewa me Allah yake nufi da haka kaga kuwa ai ba wanda ya kai manzon Allah sanin alqur'ani ce yace bal tamaru bil Ya ce a'a ku yi umarni da kyakkyawan aiki na? tanahau anil munkar ku hani ga munkar manzo Allah yace wani aya ba tana hana ba in ka ga na ka ce ba za ka yaki da ita ba ba tana hana ba in ka ga na ba za ka yaƙe ta ba ko kuma ka yi umarni a yi abincin? ya ce ku yi ta yin haka hatta idza ra'aita shuhhan mubaha manala sallallahu alaihi wa sallam yake har sai kun ga tsananin ruwa wanda ake mata da'a arabban mutane sun zama zumbuli suna zumbulai suna da kuɗi na bala'i amma ba sa iya wa mutane komai wa hawan muttabi'a kun ga san zuciya karara mutane sun karkata kawai neman duniya da san zuciyarsu ne a gaba wa duniya muktara kun ga an fifita duniya kan komai wa ijaba kulli zai ra'ayin ra'ayi ko ga kowa ra'ayinsa yake burge shi abin da ya ga dama yake yi ba ruwan shi da ra'ayin wani fa alayka bi khassati nafsika manzala ce, to sai ka ji da kanka wa yace wada amrul amma ka bar dukkan al'amarin mutane fa inna min wara'ikum ayyama manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace a bayan ku akwai wasu yinnai kwanaki da za a yi asabru fihinna mithl al-qabd ala al-jamr hakuri a cikin wannan kwanakin kamar ka rike garwashin mutane lil amil fihinna ajru 50 rajulan ya'maluna mithla amalikum yace wanda ya aiki a cikin waɗannan yana da lada kusan mutum hamsin daga cikin ku wanda ya aiki irin aikin su yawa daga cikin wannan malamai suna magana akan wannan hadisi wasu na ganin ya za a ce abinda sahabbai suka yi aiki mutum hamsin wanda zai zo a irin wannan zamani da rikicewa al'amura shi kuma ya aikin da yake da ladar mutum hamsin na cikin sahabbai wasu malamai sai suka ba a hadisin wasu malamai kuma suka kawo shi suka yi sharhin sa to ai abin da ake nufi da aikin sahabbai ko shakka babu aikin sahabbai da suka yi na addini na kafa musulunci na yaɗa musulunci ba irin wannan abin ake nufi ba aiki da suka yi na ibadoji tsayawa akan yin wani abu wanda a lokacinsu suna da mataimaka kamar yadda wajen ruwa ya kake zuwa suna da wanda suke taimakonsu suna da addini ana ƙarfafa su amma a lokacin da in ka tashi kai da'awa ko kai aikin addini kashe ka za a yi ko ɗaure ka za a yi to a irin wannan hali ne mutum yake samun irin wannan lada to kuma a wannan ne malamai suke kafa dalili cewa idan a ke duniya ta rikici al'amura suka lalace musamman irin halin mu da muke ciki yanzu kwama tala ta yawa son duniya ya yawa son zuciya ya yawa kowa ke takama da ra'ayinsa kaga wannan abincin kai ta yanzu ake magana akan to sai ka ɗauki shawarar ta manzo sallallahu alaihi wa sallam ka gyara kanka ka kyale mutane wato shi kansa shi yasa manzo sallallahu alaihi wa sallam a hadisin yake cewa a wani hadisin yake marra anunkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati falyughayyirhu bi lisani fa in lam yastati falyughayyirhu bi qalbi wa dhalika adhafu al-iman kaga matakan inkarin akwai lokacin da za ka kai ka ga munkari ya fi ƙarfin ma ka yaƙe shi ya fi ƙarfin ka hana shi saboda lalacewa al'amura San zuciyar da ya kata cikin mutane to irin wannan sai ka bi shawara ta mango sallahu alaihi wa sallam fa alaika bi khassati nafsika kai ka jijjije kanka da iyalanka ya za ka yi zama na kilki? ya za ka zama mai amana ya za ka zama adali ya za ka zama mutumin kirki to abin da za ka yi kenan idan abin ya fi ƙarfinka shugabanni suna aikata abin da suka ga dama mutane suna aikata abin da suka ga dama wasu daga cikin malamai suka ce in ka yi bayani zai sanya wani irin tashin hankali ko shiga fauza ko wani abu to sai ka bi irin abin da abu sa'idin al-khudri yayi wannan ma'ana abu sa'idin al-khudri kaga a lokacin marwan bin hakam lokacin da marwan bin hakam ya zo sallar idi a ka'ida tun daga lokacin manzo sallallahu alaihi wa sallam har al-khulafa ar-rashidun al-arba'a din aka zo sallar idi me ake fara yi sallah ko sannan hudu ba ake bare kuma ita ce a sunan manzo sallallahu alaihi wasallam shi ko marwa bin al hakan da yazo sai fara kutuba kafin yayi sallah sai ne da ta kamar irin yanda ake sallar juma'a kuma ya kalli Abu Sa'id al-Khudri tunda ya san ɗaya daga cikin sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi yanzu an zo da abin da baka sani ba ko Abu Sa'id al-Khudri ya shiru to shi yasa malaman suka ce idza lam yaqdir ala mukhalafati al-malik wa la istata'a munaza'at al-imara wa sakata domin shi a lokacin ba zai iya sabawa shugaba ba a lokacin ko ba zai iya jayayya da wannan shugabancin ba sai su sai malamai suka ce to don me bai fita ba bai yake halarta wannan bid'a da wannan sunnar da aka canza Ga abu sa'id al-khudri yanzu dai an zo an yi wannan kuma marwan bin hakam shi kuma ne tunanin marwan bin hakam ya yi haka so da kaga a lokacin da yawa daga cikin al'ummar musulmi sun fara sun fara sun fara fitar da aminci daga shugabanni to shi yasa in aka zo sallar idi inda shi shugaban a lokacin abu musulunci amirul mu'minin shi yake idi ne shugaban kuma a gari an fara fitar da rai daga gare an fara aminci ya fara fita daga mutane saboda abubuwan da suke zuwa na abubuwa da ba daidai ba da ake aikatawa mutane sun fara wasan shugabanni to sai in suka zo sallar idi tunda dai ba idi ɗaya ne kuma shi ne liman to sai a kyale shi da an zo an yi sallah in zai tashi a yi hudu ba duk jama'a ya su ware ba za a bi me yake cewa ba to sai ce a wato haka kuke mana to bari da ya zo idi sai ce to zai fara hudu ba tunda ba a yi sallah ba a kaga dole kowa ya to sai ya gama hudu ba sa kun ji sannan ya tashi ya sallah kaga ba bai tafiya to kuma a haka ai ya canza sunnan manzo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda wata maslaha ta shi kuma ga Abu Sa'id bin Khudri bai fita ba akai sallah akai hudu ba akai sallah akai hudu ba aka zo akai sallah ya tashi ya tafi to mutane suke tambaya a matsayinsa na babban sahabi me yasa ya halarci wannan bid'a me yasa kuma bai tafi ba ibn al-arabi al-maliki a cikin ahkamul qur'an yace wannan tana da amsoshi guda biyu amsa ta farko kamar yadda sayyidina usman yace kaga sayyidina usman lokacin da yan tawaye suka shigo madina suka hana shi fita daga gida suka je shugaban ɗan tawayen shi ya wa mutane sallah a masallacin manzo Allah sallallahu alaihi Sallam. sai jama'a suka zo suka ce to ya amirul mu'minina kai ba ka fita kai mana sallah a masallaci shugaban ɗan tawaye ne sai yake zuwa yana mana sallah sai ce as-salatu ahsanu ma yaf'alu an-nas yace ai sallah ita ce mafi kyawun abinda mutane suke aikatawa fa idza ahsana an-nas fa ahsin ma'ahum lokacin da mutane ko mabarnata ne sai suka yi wani abu kyakkyawa sai na usman ya ce ku yi kyakkyawa tare da su wai za a sa'u aka isa'atahum idan kuma suka ɓata suka yi mummuna to ku raba da su a mummuna sai na usman kaga sai ce domin ya san aka je aka ce wannan limamin da ƙarfin sai ya daina limanci to karshen sa a masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zubar da jini za a yi shakashi? tunda su sun zo daga garuruka daban-daban da kayan yakin su a matsayin mahajjata suka shigo nan ƙwaƙarya suke juyin mulki suka zo daga bagadad daga iraq daga basra duk haka suka taho to tunda ga gabaki daya sun mamaye masallacin su suke sallah to a cikin na usman ya ce ku tsale su su yi sallah sannan abu na biyu ya ce ila abu sa'id ba zai iya fita ba domin wajen duk an zagaye shi da masu gadi kuma duk masu gadi nan sojojin marwa ne suna kiyaye aikin mutane in abu ta idin khudri ya fita watakila a wulakanta shi ko a cutar da shi ka sai tsaya bai fita ba to duk wannan abin da malam yake yake so mu nuna a wannan ayar ayar ba ta nuna cewa ai kwata-kwata in ka ga mummunan abu ba za ka hana ba za ka hana ba za ka ce ya ayyuhal ladina amanu alaikum anfusakum ba la yadurrukum man dalla da hadaytum amma za a iya kaiwa wani hali yayin da abubuwa suka rikice abubuwa suka lalace in kai magana ba za a ci ba in ka ce a gyara ba za a gyara ba to a wannan lokacin sai ka koma ka gyara kanka ka zama mutumin kirki ka kyale mabarnata su rinka barna domin da mun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bani labari bada al-islam ghariban wa sayaudu kama bada haka musulunci ya fara yana bako haka zai kare kuma yana bako akwai lokacin da riko da gaskiya ma kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana zai da mu kamar riko da garwashin wuta ne a ƙarshen zamani al'amura za su lalace fitina za ta bayyana ɓarna za ta ci galaba za a canza gaskiya ai upside down duk abin da kake gani a canza shi mutane su yi kamar yadda manzo Ali alaihi wasallam ya faɗa da tarkabun na sunanan man kana qablikum za ku bi sunnonin da mutanen da suka gabace ku shibiran da shibir zira'an bewara ɗani da ɗani haka za ku bi kai da za su shiga gidan damo ma lalatacce sai kun shiga to kaga wannan dole wannan alƙawarin da manzo sallallahu alaihi wasallam yayi zai tabbata musulunci zai koma bako wato wanda ya rike musulunci yayi gaskiya yayi adalci yayi daidai ya kisa ta kudin mutane ya ƙi duk abin da ake yi za a ganin sa ɗan ƙauye gida je wanda bai dace ba ko mutane na kusa da kai fa musulmi za su rinka ganin ka kuma duk kai ba za ka gane wannan ba yanzu zai ka hau wata kujera wadda take da kuɗi a baka wani shugaba na wata farastatal ko a baka wani shugaba na gwamnati ko ka zama kuɗaɗe suna zuwa a ma'aikatar ka ce kai kawai za ka dogara da allowance ɗinka da haƙƙinka da abin da yake daidai to zagin da za ka sha a wajen mutane da aminanka da 'yan uwanka Allah ka da ya sani zuwa za ana ta cewa aiki gida biyu ai wannan wallahi ko ko kurtun zuma ka tsoma shi ba zai ɗanɗano ba ai ƙashin tsiya gare shi arziki yana bin shi yana gudu haka za a ta ce ma ko ba ko ba inda zai yadda da kai amma yadda za a yadda da kai lokacin da ka kwaso to kuma a lokacin za a yadda da kai to kaga wannan abin da manzala sallallahu alaihi wasallam ne ya faɗa haka addini ya fara kuma haka zai koma to idan aka kawo irin wannan to mutum sai zamanto ya tsira da kansa ya tsira da mutunci shi daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala sai kokari ya bi Allah subhanahu wa ta'ala za ka kawo cewa ba ka da mataimaka ma akan gaskiya kamar yadda a wani hadisin manzala da ya ce da ya ce wa sahabbai li'annakum tajiduna ala alkhairi a awana ku kuna samun wanda za su taimake ku akan alkhairi asalin al'umma ya kamata a ce muna da wanda za su taimake ka akan alkhairi me taimakon ka akan alkhairi a ji ka a kasuwanka yanzu matsala ba ka algus ba ka tsawalawa sai kawai al'ummar gari a rinka zuwa ana sallama da kai ana ma godiya ta musamman ana cewa mun ji abin da kake yi wani an ce kai baka alheri baka tsawwalawa a ka shagon ka yafi kowa sauki ai ma addu'a Allah ƙara albarka Allah ƙara albarka mutane ka su shadda aka ka zama wani ciyaman din local government ka zama wani gwamna ka zama wani ES executive secretary na wata ma'aikata ka zama wani PS ka zama wani DPO ka zama wani kwamishina a polis ka tsare gaskiya ka zama wani darakta na dss ko shugaban dss na lokal government ka tsaya ka yi gaskiya ka yi alkhairi ka taimaka ba ka yi zalunci ba to a samu al'umma suna zuwa ana ƙara ma farin gwiwa <coughs> wannan shi ne yake nuna al'umma tana cikin hayyacinta al'umma tana son alkhairi kuma suna taimakon mutane a kan alkhairi amma sai ce wa hum la yajiduna ilayya a awanan manzo Allah ce a ƙarshen zamani za ku samu masu gaskiya da adalci da yin ƙoƙarin yin daidai ba su da mataimaka illa wanda za su rinka kaɗin ɗama ana ta kai ka ba mala Allah ya rufa ma asiri ka ebo a ci daga duniya ba sai Kaduna sai kana kana ta wannan kana ta wannan kafi kowa ne kai yake hatta a zalika in tab'a a manzo Allah yake sai masu taimakon ka kan alƙairi sun yanke cikakken yankewa ba wanda za ka ɗauko aikin kirki ya taimake ka li ba'atul yaqin wa qillati din manzo Allah sallallahu alaihi sallam yace wannan ko yana faruwa ne saboda karancin yaqini da Allah da kuma karancin addini shi yake sa al'umma su zama wannan baka da yaqinin cewa Allah ne mai yi kuma shine mai bayarwa abinda ka yi yadda kokarinka da wayanka da dabararka da murɗa-murɗarka ita za ta baka amma lafi ƙarancin yaƙini in mutum yana da yaƙini Allah ne mai yi sai tsaya akan abin da Allah ya ce kuma sai ga Allah nyamar. in ka gama Allah bai ma ba a duniya yin ma yi ma kan shi ne matsala don watakila za ka rasa lahira kullum yana ba da misali ba mu duk gaba a masallaci ba da ni mai wa'azi tafsiri da alarama mai jan baki da ku Allah ne kaɗai ya sani da yanzu a cikin mu kowa yana da miliyan ɗari biyu za ka zama ana wasu ina ni wani tafsirin da bana nan ina can ina buga kayan sun zo daga china a to a sauke to shi na an so bashin wancan da ina can ina ta ina zan zo nan ina ta ba zan zo ba sai Allah ya barka ba ka da wannan kuɗin ka zo kai ta karanta ayoyin Allah kuma masu sauraron wallahi na san nan da wani yana da miliyan ɗari biyu ba mu gani shi a nan ɗai ne masu imani za ka zan su a nan domin ka duba nan duka wa yake da miliyan ɗari biyu ila ɗaya ne ko biyu ko uku duk sauran da nan ya ayyuhan nasu ne to ila Allah haka ya so ya zama alheri in Allah ya baka wata harka ta miliyan goma ba baka zuwa sallar jami'i ma ya tsada gare ka da ka zo ka rika tunanin abin da ake tambayar kai a kai abin da ake tambaya mutum ya damu don me ban zo sallar jami'a ba don me ban zo don karatu ba don me ban yi kaza ba ba don me ban samu kaza ba ban gina gida ba ban yi sai mota ba ban yi ne wannan kakka damu da shi a hannun Allah yake abin da yake gabanka kawai kai abin da ya fi damuwa da kai don ni ban yi addini ba manzala sallallahu alaihi wa sallam a wata ruwa yace la taqumu sa'a hatta la yuqala fil ardi Allah Allah yace alkiyama ba za ta tsaya ba sai a ban kasa ba wanda yake ta Allah Allah yace an ruwaito wannan da ruwa ya guda biyu Allahu Allahu ko Allah Allah to menene ruwayoyin take ne kiyama ba ta tashi ba za ta tashi ba sai a ban kasa ba a cewa Allahu Allahu kiyama ba za ta tashi ba sai a ban kasa ba a cewa Allah Allah to me yake nufi bil ha'u bil ruf bil rafi in ya zamanto an ruwaito bin rafa'i ma'ana la taqumu sa'a hatta la yabqa muwahhid yadhkuru Allah azza wa jalla cewa alkiyama ba za ta tashi ba har sai ya zama to a ƙasa ba wani zai kaɗaita Allah duk wani mai kyakkyawan tauhidi ya mutu sannan kiyama za ta tashi wa idza nusibat laha idan kuma aka ce Allah kana ma'anahu la taqumu sa'a sa'atu hatta la yabqa amirun bi ba za ta tsaya ba har sai ba wanda zai yi yi umarni da kyakkyawan aiki wala nahin an munkar ba mai hani ga mummuna in dai al'umma ta zamanto ba wanda zai yi umarni da kyakkyawan aiki ba wanda zai hani ga mummuna to kiyama ta zo ya ba wanda zai ce khafu Allah ku ji tsoron Allah wa hina idin ya tamanna al-aqil to lokacin da aka zo wannan mai hankali sai ya rinka fatan ina ba ya mutu lokacin da kake ganin ana barna ba yanda za ka yi to mun kusan fa zuwa wajen muna ganin yanzu ana barna ana kashe al'umma ana polisi na rena hankalin mutane ana dokoki kiri yanzu dokokin da aka yi ta musu da suna aka yi majalisa ta zartar aka yi maza cikin kwana ɗaya da gaggawa shugaban ƙasa electoral act nan ya maza ya sa hannu zai jin na gaggawan in ka yadda gwamnati kake ka kyautata mutane don me sai ka wuta ka a yi kai ya ina ruwanka ka yi wa mutane duk abin da mutane suke so ɗan ƙasa a yi saboda kana da tabbacin ka musu abin da suke so kana da sika za su zaɓe ka amma saboda ba ka da fika za su zaɓe ku da ƴan majalisar tarayyar da ƴan majalisar sanatocin da shugaban ƙasar ake ta bayar ba ana ta sauri wai ba network wanda a waya yanzu duk miliyoyin kuɗin da ake sarrafa da su a waya baka zo ai kamata yanzu ku je ku ce ku ba kuke cewa a daina ma a koma a koma ba sarrafa cashless to sai da aka zo zaɓe a cashless ba ku ce mana ba ba ba ba sai a zaɓe wai ba da to kawai dan dai a rubuto ka ga paper nan an soke an sa kaza nan an soke a taho da ita daga hanya daga dawakin kudu kafin a je INEC office an tsaya a wani hotel an canza an yi sabo an yi kantin an wuce kawai abin da suke so su mafi yawa abin da wannan abin ya nuna mana abin da suke so su to irin wannan barnar da kake gani barnata ba abin da suka sani sai barna hankali ba babu ne shugabanci ka shekara 80 ka shekara 70 amma har yanzu idan ka ya rufe a kan ba me za ka samu me za ka fi daɗin duniya wani kuɗi zai birge ka mata a zo a kafa mutane adalci abinda suka zaɓa a basu in suka ga babu su canza wannan ne ci gaba ne wayewa kuma shi ne addini ba ma amma kumbiya kumbiya yi amfanin wata majalisar tarayya da majalisar sanatoci a wannan mulkin yi amfanin su da yawa daga jizu su kashi casa'in da biyar cikin ɗari ba su da wani amfani kawai yan amshi shugaban ƙasa ne duk abin da aka ce shi kenan to in ka shiga cikin wannan halin sai ka gyara kanka ka yi menene shi yasa manzo sallallahu alaihi wa wasallam yace la taqumu sa'ata hatta yamurra ar-rajulu bi qabri ar-rajul alkiyama ba za ta tashi ba har sai mutum ya wuce kabarin dan uwansa ya ga wani mutum ya ce ya laita ni makana ya ce ina ma ni ne a kabarin nan duk ne zai jawo haka lalacewa al'amura to idan kai wannan fa alaikum anfusakum kai sai ka zama mai adalci mai gaskiya mai sanin ya kamata ka zirawa duk wani mabarnacin ido wa alamu allazina zalamu ayyamun qalbin yanqalibun ka wani abu ya dame ka ba wanda a cikinsu yanzu ya kara shekara hamsin duk za su tafi kabari kuma za su je su haɗa da abin da su kai ba wani sanata ko shugaban ƙasa ko minista da zai kara shekara hamsin nan gaba dukkan su kafin shekara hamsin sun mutu to sai ne kuma su je su ɗanɗani abin da su kai kuma tun in suka mutu ko ko muna ta gaya Allah ga tunan za su Allah su suka cuce mu ba wanda wallahi ku ta gaya wa Allah a sallolinku da tarawihinku da tahajjud da buɗe baki ga sunan za su zo Allah su suka cuce ku mu gani wa sai alamun lazina zalamu ayyamun qalbin yanqalibun Allah ka yi mana da kyau Allah ka ba mu shugabanni na gari Allah ka iya mana da iyawarka Allah ka taimake mu da taimakonka Allah ka kawo ɗauki a gare mu Allah ka taimaki musulunci da musulmi Allah ka kare arewa ka kare kasashen musulmi Allah duk wanda yake nufin mu da bala'i Allah madaukakin sarki kamar na maganinsa Allah duk wanda yake nufin ya tarwatsa mu Allah ka tarwatsa shi duk wanda yake nufin ya talauta mu Allah ka talauta shi duk wanda yake nufin mu shiga cikin bala'i Allah ka sanya shi cikin musiba ya zal jalal wal ikram subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum Thank you.